faruwa an ɗauko sanata ka amfana ba ka da amfani sanatan kano ta arewa an ce shi ne jagoran raba tallafi shi kuma ka san komai gatan gyambo ba a rufe shi da shadda sai dai ka samu bandidi ka rufe shi duk ɗan takarar da ka gani ya samu takara a cikin jam'iyyar nnpp to kwanko ne ba da kuma giwaye biyu suka haɗu a wuri ciyawa waje suke shan wahala shi sa ka ga ga kwankwasa ga malam ibrahim shekarau tafiyar ba za ta yi ba wuta ce da ruwa kwankwasa wuta ne malam ibrahim shekarun ruwa ne shi ma kwankwasa a akwai kurakuransa amma babban kuskure da ya sa za ka ga tsagin an ba da annabi da cewa za ka iya za ka gaskiya ba ko da suna da ita idan dai siyasa za ka yi a jihar kano in dai daga yanzu ne har allah ya busa tsawon ja tauraron malam ibrahim shekaru har yanzu yana harbawa kuma sannan ya samu magoya baya tsagin kuma an ba da aminu da wali to gaskiya ni na kalli abin ta fuska biyu inda rikici ya balle a cikin jam'iyyar pdp rikici na farko tsagin da suke ikirarin cewa sun zaɓe ba a yi musu adalci ba ba a ba su dama sun fito da mutanensu ba ko kuma suna nema a ba su fom suke da kansu ba a yi ba to kusan in ce duk mai sauraro da kallo na zai yi mamakin yadda za a yi tun da zaɓen nan ba ta a kai a fito gobe ko jibi ba an sa rana kuma an buga a jaridu kuma an sanar Tsagin da suke samun sun samu nasara tsagi ne da suke ikirarin cewa allah ya ba su dama a baya sun mulki al'umma sun yi masa aiki kuma ba su guji jama'a su ba suna tare da su to wannan ya ba wa wancan tsagin na malam ibrahim shi shekarau dama inda ya samu jama'a kuma alhamdulillah idan dai siyasa za ka yi a jihar kano in dai daga yanzu ne har Allah ya busa tsawon ja malam ibrahim shekaru har yanzu yana harbawa kuma sannan ya samu magoya baya in tsagin kuma da aminu da wali shi kuma yana ikirarin cewa ba a yi masa adalci ba wanda dama a wancan karan ma da aka yi da kwankwaso mu ne a cikin tsagin muka dinga wannan jajircewa aka ɗebi wannan tsawon lokaci yana kai ruwa rana to amma a yanzu a magana ta gaskiya tsagin gidan ni a abin da na hanga na fahimta tsagin gidan an baka da aminu da shawali gaskiya tsagi ne da kowa zai iya fuskanta a yanzu a yanayin da ake duk gaskiyarsu za ka iya ba su rashin gaskiya saboda wancan karan 2011 da mu aka dinga ɗauki ba da 'yan kwankwasiya kwankwasa ya san wannan kuma kowa ya san wannan muka dinga ɗauki ba daɗi aka dinga rigima a yi zaɓe a je kaduna a je ina ne a yi waye duk da shi ma kwankwasa a kurakuransa amma babban kuskure da ya sa za ka ga tsagin an ba nuna da cewa mu za ka iya za ka gaskiya ba ko da suna da ita saboda an yi shekara shida ana baya ana rigima ba a samu zaman lafiya a cikin jam'iyyar pdp ba wanda kuma a wannan rigimar ta haifar da magoya baya suka kasa samun damammakin da za su shiga su takara a cikin jam'iyyar nan alhamdulillahi yanzu kuwa an zo an yi zaɓe sun ƙara cewa ba su yarda ba to wace irin gaskiya kuke so a baku a cikin pdp da idan an yi magana sai ku ce kun tafi national an tafi kotu to wannan jam'iyyar idan dai har a nan gidan za a batta a ce pdp za a yi a kano to gaskiya babu jam'iyyar pdp a jihar kano amma mm. ah, na'am a shekarun baya fa shi ma tsakin na malam ibrahim shekara abin da ya guda kana ganin shi yanzu ba ya kamanta irin wancan abin da ake a kan shi malam ibrahim shekaru bai kamanta ba domin ba makwaɗaici ba ne akan ya tsagu da mulki kaga da yana so da yanzu akan sanata yi in najeriya tun da ake siyasa babu mutumin da aka ce ya ci zaɓe yake shi ya rubuta takarda ba ɗan jam'iyyar ba banda malam ibrahim shekaru babu sanatan da ya ta zaɓe kuma a ainih da aka je ta aka shi ne shi ai sun kan zaɓe ma yake baya yi amma saboda kishin mutane suna kwaɗayin mulkinsa hannunsa a buɗe yake kyautata wa al'umma ne gina jama'a aka ce shi ne yake shi ba shi ne ba kuma giwaye biyu suka haɗu a wuri ciyawa wajen suke shan wahala shi sa ta gaga kwankwasa ga malam ibrahim shekaru tafiyar ba za ta yi ba wuta ce da ruwa kwankwasa wuta ne malam ibrahim shekarun ruwa ne saboda haka in suka haɗu ba za ta yi kyau ba za ta yi kyau ba sai malam ya ƙara barin nnpp din sai koma pdp kaga ba ta da mulki amma ya yadda ya sake gina ta da mu'amala da yadda yake da jama'a da sauransu da waye sai ya haɗu da bello hayati shekara goma sha shida yana sanata eh, a'a ai in kama sun kai karar ba za a saurare su ba in ma an saurare su ba za su samu nasara ba a harshashe na fa ban san me Allah yake nufi da wannan ba a tunanina yau lokacin da Atiku suka yi rigima da Obasanjo ya kai shi kara sau goma sha uku Atiku ya yi wini sau goma sha ɗaya Obasanjo ya yi wini sau biyu duk ɗan takarar da ka gani ya samu takara a cikin jam'iyyar NNPP to ne ba amma idan jama'a suna son mutum kwankwasa ba son uba uban da gani kuma yanzu na gaya maka yanzu za ka fara jin kururuwa da kumfan baki da mun fita daga jam'iyyar an ci amanan mu'amala mutunci an ce kaza adama su ne wanda bai sani ba ita kwankwasiya ana mata kirari kwankwasiya jirgin laka ba ta kai na gargaba to amma wa'anda ba su sani ba sai su dururururu a ta ganin cewa kamar a kwankwasi nan da sauransu da waye amma in ka nutsu tsaf za a gudanar da zaben su yadda zai tafi sai ta san kwankwasi ba za ka kai shi amma kaga da ya shiga jam'iyyar NNPP sai ta rufa mai asiri ta bashi takara to nan ma ya dinga musu kama karya ba a kotu suke ba har claiming suke cewa kai ya kara kiran cewa shi kansa ɗan da shi mu yanzu kaga da kamata yayi a zahirance idan ka kalla ka ga pdp ga rikicin da ake ciki nnpp yanzu za a fara don yanzu za ka fara ganin ana fita apc yanzu ta fara ɗauko hanyar da za ta sauƙaƙa wa al'umma amma matsalar da ake faruwa an ɗauko sanata ka amfana ba ka da amfani sanatan kano ta arewa an ce shi ne jagoran raba tallafi shi kuma ka san komai gatan tangen ba a rufe shi da shadda sai dai ka samu bandeji ka rufe shi mutumin nan yana da miki a tsakaninsa da mutane mutane ba su gamsu da shi ba siyasa tana buƙatar mu'amala da mai ɗaga waya da mai cika alƙawari ka gane ko da mai runguma al'umma ba ka ganin shi kansa tsarin da aka ba bashi ba kamata ya ake an ba wa gwamnati ya sani ai ba shi ba za a ba gwamnati ba saboda an ba su da farko su sun yi hababba ha karami har gwamnan ya fito mutanen da suka ci amana al'umma da azumi a junansu ba aka ba da ciyarwa gwamnan ya fito yana which kind of nonsense ko ni na faɗa masa shi ya faɗa to ya za kuma ka ba su amma yanzu misali da aka bayar ai kamata ya a ce shugaban jam'iyyar apc na arewa maso yamma ko maso gabas a ce shi ne jagora wanda za a raba a yakan sun kamanta gaskiya akan wa'annan su wa'ancan ba a kama su ba sun canza buhun shinkafa an zuba masara kuma ba a kama sun ba da shinkafan gwamnatin a gidan jami'in gwamnati wanda kuma gwamna ne sukun da guda ina tausaya wa gwamnan jihar Kano. suna yi dai tunda mu ai ba ai ba jam'iyyar mu bace mu yanzu da aka zo waye ya kuka wannan raban da aka yayi daidai kawai wanda aka sa ya jagoranci raban ne Barau Jibrin shine bai dace ba a'a ba ana ba su giran ba ba suna bayarwa ba eh, da aka ba su palliative ina suka kai sai ka tambayo shi da aka ba da na me ai kwami show show show up ake in aka nuna aka yi samfurin da mutum shi da shi na sai aka tafi sauran a ƙasa ko uku. To abin da zan karkare mana da shi suna so in ja hankalin jam'iyyar APC ta ƙasa cewa idan za su yi abu da duba duba mutane waɗanda suke da karisma waɗanda suke da awa ba ba gamsu ba na ai in dai za a dinga sa jagorancin APC a Kano a ɗora barau to mun yi musabaha da asara.